kokarin da take yi na hana aikata laifuffuka a cikin al'umma rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta yi wa ɗaruruwan yara 'yan makarantar firamare da sakandare bita a game da aikata laifuffuka mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda a jihar oyo janet agbadi ta wakilci kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo alhaji muhammad abdulkadir indabawa a wajen taron bitar a harabar zauren taron nan mai tarihi mako hall da ke tsakiyar birnin ibadan a jiya talata. why they are them young. Not when they have grown up, we cannot, you know, send them again. So whatever we tell them now, they will believe us and they will do it. Commissioner 'yan sanda na jihar Oyo, Alhaji Muhammad Abdulkadir Indabawa, ya ce makasudin wannan bitar shine don su ilmantar da yara tun suna ƙanana ba sai sun girma ba ya zama ba su jin magana game da aikata laifuffuka amma idan suna ƙanana duk abin da an ka gaya musu za su yarda kuma za su amince. Kwamishinan 'yan sanda Indabawa ya kara da cewa ilmantar da ƙananan yara tun da wuri zai rage musu aiki a can gaba ba za su rika gudu suna tarayyar yara ba kuma yara za su gane cewa aikata laifuffuka baya da kyau shi ko shugaban karamar hukumar Ibadan ta kudu maso gabas South East Alhaji Najiddin Bolaji ta bakin sakataren karamar hukumar Mr John Ige cewa ya yi. as they are growing you can see for today the polícia, royal polícia already Alhaji Najim Bolaji ya ce a yayin da suke girma ya kamata su yi hankali kamar yadda 'yan sanda suka shaida musu kada su aikata laifuffuka don aikata laifuffuka ba su da kyau. Daga bisani na ji tabakunan wasu yara 'yan makaranta a game da abubuwan da 'yan sanda suka koya musu. Yaro ɗan makaranta Adegba Ibrahim ya ce an koya musu kada su yi sata, kada su yi ƙarya, kuma su yi wa iyayensu biyayya. Emiola. Ita ko Sala Emiola ta ce an koya musu cewa su yi wa iyayensu da'a kuma kada su aikata laifi. Irin wannan bitar dai za a ci gaba da yin ta a ƙananan hukumomi 33 da ke jihar Oyo. Hassan Umar Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya. Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe. 'yan yara ku ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah na nan to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku malaman makaranta 'yan yara ku ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so. ɗan yara manyan gobe, abba yara Allah nana, ɗan yara manyan gobe, ɗan yara. ɗan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. ɗan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. Kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani. kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yadda yan yara manyan gobe haba yara Allah na nan yan yara Allah na nan haba yara manyan gobe kai gyara ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah nana ba yara haba yara ba yara manyan gobe ga yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kai. yan yara manyan gobe Saba yara Allah na da yara manyan gobe, saba yara Allah na nan yara manyan gobe. yara ku ma iyaye don kwasan aiki mai kyau ku sadu da inganci don ku sadu da girma mai kyau ku sadu da halin kirki yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so ga yara manyan gobe.